da take kaddamar da shirin karo na biyu shugaban jami'ar farfesa algen kusumbri ta yaba malaman da ke kantar da almajiran sannan kuma ta ce su ma yaran fa abun a yaba ne a kokarin suke na inganta rayuwarsu a nan gaba. sa Abubakar Abba Tahir, jami'i na bangaren yada labarai da sadarwa na jami'ar. Yake muhimmancin ilimi ne ma yasa ku jami'ar ta bano da wannan shiri. An fara shi a shekarar 2015 da yara yara da dama sama da ɗari eh, kuma shi yan farko sun kammala wasu su ma sun sun shiga makarantu na gwamnati suka ci gaba da karatunsu aka sake ɗaukan wasu yanzu suka shiga suna karatu. Eh, yanzu dai da ka gansu dai kaga sun canza da yanda suke da iyayensu ma sun tabbatar da haka mutanen unguwa sun tabbatar da haka yan uwa da bukan su sun tabbatar da haka su kansu yanda suke ji a jikin su sun san cewa akwai canji da ya zo musu to ko ba ga karatu akwai wasu abubuwa da ake koya waɗannan almajirai kuwa eh ana koyar da su irin harkar lafiya yadda za su kare da lafiyar su domin ana ana nuna musu bukatar da ke akwai kamin mutum ya ci abinci ya wanke hannunsa eh, da sabulu ya wanke da safe in ya tashi ya goge hakoransa kamar misali a musulunci annabi ya hora da mu mu yi amfani da azuwaki amma da lokacin mu ba ma yi to in baka zamu ga da azuwaki ba ko da yake shi yafi sauki akwai makalin da buros da ake basu, su in kai suna amfani da shi suna yin wannan yanzu hakoran su yanzu ko yaushe yana nan ta ba haka kuma sai a basu abinci su ci in suka gama karatu kamar kuma haka nan abata ya ce an ko tsara shirin nema a bisa tsarin karatun je kaka dawo eh sukan tafi su dawo ne ah, matsugunin karatun ne aka tabbatar a nan aka ba su da kuma abincin da kuma duk abubuwan da za su yi amfani da shi da su littattafai da abin rubutu da sauransu duk wannan nan za su zo same shi in suka gama sai su koma gidansu gobe kuma a ji a su a kawo imam aliyu hassan wani malamin tsangaya ne daga jihar Taraba ya koma yaba ne da wannan tsari da jami'ar Amurka ta kirkiro to amma ko yace su ma ya kamata da ake tunawa da su sannan muna kira ga masu dukiyan kasan nan to ga irin guduma wanda ya kamata su yi domin su kakkabe irin abubuwa da muke ciki na fargaban rashin zaman lafiya da ainihin rashin tsaro saboda ta wannan hanyoyin a samu a toshe su su ba da gudumawa su ba da dukkan wani gudumawa da ya kamata su bayar sannan sai roko kuma mataimakin shugaban kasa Kaduna da shi da wannan jami'a muna so mu a matsayin mu na Taraba kanne muke ko yaya muke ga Adamawa to muna roko irin wannan mu ma a ainihin fadada wato a miƙa hannu zuwa Taraba mu ma mu samu irin wannan tsari irin wannan program a same su ko da ba a jami'a bane ko da a wasu makarantu dai da musamman wanda in muka samu irin wannan to zai ƙara ainihin taimakawa zai ƙarfafa wa mu ma wanda suke da hali a wurin mu su yi kofin irin wannan to komai almajiran ke cewa ne ga ma ta bakin wasu almajiran ke cin gajiyar wannan shirin yi snake leg fat cat ka da kuma yi muna karantawa math and english in eh, english ana karantar da mu abcd da iya hada sunan abubuwa da mas kuma na karantar da mu da lissafi a gaskiya muna fahimta abin da ake karantar da mu don irin english kama shi muna iya yanzu mu iya hada sunan mu za mu iya hada sunan komai da irin su cat dog irin su jet irin su house lake wasu almajiran da jami'ar amurka ke ma tallafa mawa kenan kuma tuni ma shugaban janar ta jagoranci bikin yad ɗaliban jami'ar karo na tara ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a Najeriya.